takwas ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin almuntaka limin jarut darasin da muka yi wa suna da alman halin tsayibin maurut da sharhin muntakal jarut wannan kuma shine darasinmu na goma haka ne? muna cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kama a ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fi wudu'ihi hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu nabi yace idan ɗayanku ya tashi daga baccinsa to kada ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwalarsa hatta yaghsilaha thalathan har sai ya wanke hannun nasu sau uku fa saboda shi la yajri aina batat yaduhu bai san a ina hannun nasu ya kwana ba wani hadisi kamar yadda muka fara sharhinsa a karatun da ya gabata mun ambaci wasu daga cikin matsaloli da suke da alaka da wannan hadisi ah, wanda jumhur sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa duk mutumin da ya tashi daga bacci to sunna ce mustahabbi ne mustahabbi ne gare shi kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwalarsa to ya wanke shi har sau uku annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana dalilin da ya yasa yayi wannan umarni ce fa innahu la yadri aina ba ke dubu domin bai san a ina hannun na sai kwana ba imamu Shafi'i da waninsa suna cewa sababin wannan umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama shine a wancan lokaci kasancewar a garin hijaz makka da madina da fa'if da garuruwan da suke kewaye da su yanki ne wanda yake da zafin rana akwai zafi akwai gumi yayin da mutum zai kwanta bacci to zai yi gumi sharkaf to lokacin da yake bacci hannunsa zai riƙa yawo a jikinsa a wancan lokaci kuma sun fi amfani da tsarkin dutse tsarkin hoge al-istijmar maimakon al ja tsarki ruwa suna amfani da duwatsu wajen yin tsarki saboda ka yayin da gumi ya same su to wani abu na najasa zai iya tasowa a jikinsu yayin da kuma suke bacci hannunsu ba za su san ina za su ɗora shi ba za su ɗora shi akan najasa sai aka umarci mutumin da ya tashi daga bacci kawai ya wanke hannunsa ko da kuwa baya da tabbas cewa ya taɓa najasar to amma gudun kada hakan ta faru sai zama na an ba da umarni na bai ɗaya wanda zai tashi daga bacci to ya wanke hannunsa kafin ya sa shi a cikin kwanan ruwan alwalarsa a hadisin za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a lafazin da shi al-muntaka uh, ibn jarud ya kawo fala yadnis yadahu fi wudu'ihi al-wudu shine ma'ul wudu ruwan alwala ruwan da aka tanada domin a yi alwala a ruwayan muslim uh, fi ina ina'ihi fala yadnis yadahu fi ina'ihi kare sanya wato hannunsa a cikin kokon ruwansa to ko a ce a cikin ruwan alwadarsa ko a ce a cikin kokon duk dai abu guda ne ko dai a faɗi abin da yake cikin kokon ko kwanan alwalar ko a faɗi abin da wato shi kwanan alwala ɗin shi ina ɗin to wannan yana nuna cewa hukuncin ya danganci abubuwan da ake zuba ruwa wanda za a iya ɗaga su kamar irin ƙoƙo haka kamar ƙwarya kamar kwano wanda za ka iya ɗaga shi ka tsayayi ruwa da shi kaga bai shafi ruwan da yake kwance ba wanda ba za ka iya ɓaɓɓako shi ba kamar ruwan da yake cikin gulbi ko cikin tafki to kaga hadisin bai shafi wannan ba saboda na farko dai eh, ruwan da yake cikin tafki ko cikin gulbi yana da yawa dan wannan abin da zai rage a cikin hannun mutum ba zai iya canza ruwan ba saboda yawansa nabi yana cewa idza balagha al-ma'u kullatay lam yahmil al-khadath idan ruwa ya kai kula biyu to ba zai dauki najasa ba wato da najasa za ta shiga cikin sa irkan kanwa ba za ta canza shi ba ba za ta fitar da shi daga tsohuriyarsa ba ba zai fita daga yanayinsa na ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ba to ruwan da yake cikin gulbi ko yake cikin tafki yana da yawa saboda aka kaga wannan hukuncin bai shafe shi ba sannan kuma ba abu ne da za a iya karkato shi ba game da za ka karkato kwanon ko wata ƙwarya ko wani ƙoƙo za ka iya karkato shi ka zuba a hannunka ka wanki shi wannan ba zai yiwu ba to shi yasa wani da ake ce masa qais al-ashja'i lokacin da abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wannan hadisi sai yake ce masa fa kaifa idza ji'na mihrasakum hadha fa kaifa nasna'u bihi idan muka zo wajen mihras din ku wannan mihras dutse ne wanda yake da tsawo ake rarake shi in aka rarake shi sai a zuba ruwa a cikinsa sai mutane suke tsugunawa suna yin alwala kamar yadda da yake yin tsarin gurin alwala a yanzu amma kan famfuna ake sawa a wancan lokacin akan samu dogon dutse haka sai a rarake shi sai a zuba ruwa saboda haka mutum sama da ɗaya za su iya zuwa tsuguna suna yin alwala a cikin da wannan ruwan to shi wannan qais al yi lokacin da ya ji wannan hadisi cewa kada ka tsoma hannunka har sai ka wanke hannun sau uku sai ce to in muka zo wajen irin wannan shi mai ras din ya za mu yi kenan to abu huraira sai fahimci kamar yana so ya ya ja da wannan hadisin ne ya ja da maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai abu huraira ya ce da shi a'udhu billahi min shirk Allah ka tsare mu da shirka wato ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga shirka domin kamar ya fahimci shi wannan mutum mai wannan misalin yana kokarin ya sa san zuciyarsa ne bin san zuciya kuma a bar umarnin Allah kamar bautar wannan san zuciya ne afa ra'aita man ina ilahahu hawa saboda ka sai kira abin shirka wannan haƙi ya ruwaito shi a cikin sunan al-kubra irin wannan addara qutni ya ruwaito a cikin sunan da shi kansa bai haƙi daga hadisin Abdullahi dan Umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala huma wani mutum yake ce da shi kas da shi hadisin ko ya yi masa tawaye sai na abdullahi ibn umar yana da cikin sahabbai waɗanda suka fi kowa bin abinda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya ga annabi yana aikatawa sau da kafa shadidu littiba'i lil asar yana da tsananin bayan mutum ya tashi daga bacci amrun ne ta'abbudiyun mahab ko kuma aqulul ma'ana ko san umarni na shari'a umarni da ke zuwa daga shari'a daga shari'a iri biyu ne akwai umarnin da yake ta'abbudi ne wato an umarce ka ne kawai ka yi saboda kai bawa ne ba a buƙatar sai ka fahimci me yasa aka ce ka yi kuma ko da an ce ka binciko me yasa aka ce ka yi kai ma sai dai ke ta maka ba za ka gane dalilin da ya sa aka ce kai wannan abun ba to malamai sukan ce ma wannan abun ta'abudi ne wato an sa ka yi don ka nuna kai bawan Allah ne mai bin umarninsa ne cikin duk abin da zai sa saka saboda haka kana yin shi ne kawai dan bautar Allah to duk kuma idan da za a ce sai ka fahimci hikimar to sai da ita kama abin, kowa zai faɗi abin da ya ga dama eh, kamar salloli guda biyar da yadda ake yin sallolin ai a ita sallar kanta da lokutan da aka zaba mata duk wannan ba wanda zai ce ga dalilin da yasa aka ce sai biyar dan me ba a ce hudu ba ko uku dan me ba a ce shida ko bakwai ba me yasa aka takaita akan biyar غير معقول ma'ana. ba wanda zai san dalili kawai saboda mu wa Allah haka haka ake son mu bautawa Allah dan mai azhar ta zama a hudu la'asar ta zama hudu magriba ta zama uku isha'i ta dawo hudu asuba ta zama biyu haka ake so kai kawai me yasa asuba ba za ka yi hudu ba ina lokacin ka tashi da nishadi me yasa isha'i a ce kai biyu tunda ka ka dan sha ku zuba ku zuba ka gaji to kawai haka Allah yake son ka yi sallah ibada ce kawai tsantsa ka gane ko baka gane ba oho haka Allah yake son ta yi ta wanda shine ghayr maqulul ma'ana me yasa ruku'u ake yin daya a sujada a biyu me yasa shi ruku'u ba za a rika yin biyu ba shi ma kamar sujada ko ko ita sujada a rika yin daya kamar yadda ake ruku'u ɗaya? in an tsare ka aka ce me yasa Allah ya ce ruku'u biyu za a yi sujada ɗaya za a sai dai kawai mutum ya molanka in ya faɗa wani ce ƙarya kake yi ba dalili haka nan lokutan da aka zaba wa sallolin su kansu ya sa asuba hudowa alfijir abin nan ba faduwar rana a zahar zawali waye kowace aka sa mata lokaci me yasa aka zaɓi waɗannan lokaci asuba ba a ce a ta karfe tara ba lokacin kowa ya bacci ya more ya gaji ce tashi asuba daga lokacin sai a'a daga hudu alfijar kawai ta ya suma wannan kawai ibada ce haka Allah yake son ka yi ba ruwanka da me yasa la yusalu amma ya yaf'al ba wanda zai tambayi Allah me yasa yake ba ya fi karfin wannan tambayar saboda ka ibada ce azumi ibada ce gairu ma'qulatul ma'ana me yasa me yasa azumi ba zai yiwu a ce daga karfe ko daga karfe goma ko sha ɗaya bayan an karya a ɗau azumin daga lokacin ba me yasa daga hudu alfijir a hana maka cin abinci har faɗuwar rana me yasa ba za a kai shi karfe biyar ba a ci abinci me yasa aka sa wannan lokacin a azumin me yasa aka sa wasu dokoki kakka yi kaza kakka yi kaza kakka yi kaza duk wannan gairu ma'akulun ma'ana to duka ibadu haka suke duk ibada haka take in ka duba za ga yanzu ka duba hajji me yasa a makka ake yin hajji ba a yin a madina to yi a madina mana me yasa dawafi ake yin bakwai ba za a yi biyar ba ba za a yi hudu ba me yasa za a sa ka'aba a hagu kila yin an baka ya kamata ka'aba a girma mata a sa ta a dama mana me yasa me me dawafi yake sa ta a hagu haka aka ce a yi? غير معقول المعنى با ba kai dai kawai ana son kai haka shi yasa aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai bayana Allah ce fa liyatawafu بالبيت العتيق al atiq ce ku yi a wannan daki da dadde amma alqur'ani bai ce ga yadda za ku yi dawafin ba ina za ku sa ka'aba sau nawa za ku zagaya alqur'ani bai faɗa ba annabi shi ya bayani yadda za yi shi yasa dan sassi ne yake da matsala da addinin musulunci yana da matsala tunda inda zai je ya dawafi ko dai ya fasa yi ko ya kirkiri nasa ko ya yi wanda musulmi suke yi ko dai ya fasa yi tunda ya kasa gane fali ya tsawafu kai dawafi amma ya za ka yi dawafin ta hagu za ka fara ta dama za ka fara ta ina ma za ka fara mun san cewa akwai inda ake fara akwai inda ake karewa akwai adadin da ake yi akwai yadda ake sa inda ake sa Ka'aba to duk wannan annabi ne bayanin sa shi alqur'ani a dunkule ya kawo shi me yasa aka ce ayi dawafi a irin wannan sigar bayar maqulul ma'ana ba ba ba ka isa ga dalili haka Allah yake so kai dan wannan shine bautar to haka nan ka dauki duka a'malul hajj arfa zab tsayo arfa me yasa wannan filin za a yi yasa ba za a rika canzawa ba ya eh, yasa a kwanan muzdalifa a zo a kwana a muzdalifa kan kan duwar wasu kan bangori kan waye kan wani ma ya kwanta akan wani abu da zai fi shi amma dai a nan za a kwana eh, ya sa a bina za a yi wannan zaman kwana biyu uku ya yasa ya sa ba za a bar mutane su kowa ya je ya samu hotel ya kama inda duk yake ganin dama ya zauna ya sa sai a bina غير معقول ma'ana haka ake so ka yi shi sai yasa ibada ba a kiyasi domin shi kiyasi sai idan an fahimci illa da ta sa yi abu shi ke nan ne ake kiyasi shi sa zaga ga ahkam hukunce hukunce akwai kiyasi amma abubuwan da suke ibada ce mahza babu kiyasi Kaffara da hudud babu kiyasi ba ka yi kiyasi baka ce wane ya kafara dan yayi wani laifi sai idan shari'a ce take kafara kuma ita ce za ta ce ga abin da zai yi a matsayin kafara in ba ta ce ba to babu maganar kai ka sashi zai kafarar kisan kuskure abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa abu ne ko dai ya yanta ko ya azumi amma babu ciyarwa wani ba zai zo ce tunda a wasu gurare a kafara an ce a ciyar to kai ma da kai kisan kai bisa kuskure ba za ka iya yin azumi ka ciyar mutum bai isa yi wannan ba ya duba ya ga wasu wuraren a wasu kafarorin kamar kafarar zihari misali an ce a ciyar ko kafarar rantsuwa an ce a ciyar to ce to tun da can an ce a ciyar sunan su kafara to nan ma a ciyar a a Allah bai faɗa a ciyar ba kafara ba kamar yadda za ka ana tattaunawa mina in ta cika ba inda za a zauna ta cika shin za a ce mutane su zauna a wajen mina a matsayin matsayin zaman mina to kaga idan mun fahimci cewa zama ma rajulun min ummati adrakatu sala fa yusalli duk inda sallah ta riske kai sallah sallan mu anan a cikin masallaci gair ma abin nan ba ko abin nan ba za a ce gair ma qulul ma'ana ba in mun ga dama muna iya cewa saboda tsananin zafi an gama karatu a waje za mu yi sallah mun yi ba sai ba amma a hajji akwai wannan shi yasa wasu ke cewa inda mina za ta cika babu gurin da za a aje a zai kenan zaman minan ya faɗi da kan mutum sai ya tafi ya tafi ya ya kama hotel din sai ta bacci in kuma mai kokari ne zai taɗa wasu to shine nan suke tambaya cewa to shi ma wannan wanke hannun shi ma ma'akulul ma'ana ko gairu ma'akulul ma'ana wasu suka ce rayar maƙolin ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tashi daga bacci ta'abbudiyun ne ma ibada ce kawai saboda haka da a ce mutum zai sa safa a hannunsa safan ma ta ta leda ko ko ta danko yayi bacci kaga dai hannun nasa da ake cewa la yadri aina ba ta yaduhu hannun nasa a rufe ya farka ya cire safarsa kaga dai ba wani abu da ce ko ba ya taba wani abu da hannun yana nan lafiya to shin shi zai iya sa hannunsa kawai a ciki ko a'a to kaga waɗanda suka ce a'a ibada ce ko da ya tabbatar da cewa hannunsa ba abin da ya samu hannunsa to ba zai sa ba zai sa ba sai ya wanke wannan shine ra'ayin Imam Malik Imam Malik yana ga ta'abbun غير معقول ma'ana. umarni ne na ibada haka ake so kamar wulogul kalbi yayin da kare ya yi lallage a cikin abin shan mutum Aga wajen imamu malik wannan wankewar sau bakwai ibada ce saboda inda tsarkake shi ne da zai sa a ce sai bakwai shi ne tsarkake abu shi ne abinda ake bukata shi ne a kawar da najasa to ita kuma wadda najasa ba dole sai an yi abu sai an yi wanki sau bakwai za ta kau ba wani lokaci kwakwaron wanki ɗaya ma shi ke na to tun da har aka ce sau bakwai aka ce ta na farko ma a sa ƙasa sai shi imam malik ya fahimci cewa to ba dan ba dan lallage bane ba dan lallage bane yasa aka ce aka ce ai wannan غير معقول ma abin nan ma'ana kamar kamar abin nan in ka ci ka ci naman naman raƙumi ka sake alwala wanda wannan shine sahihi abin da ya zo daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya ci damar raƙo ya sake alwala wannan gairu ma akulul ma'ana ba za ka yi kiyasin alkhanzir ba sai wani ya je ya ci alade sai ka ce to tun da aka ce raƙumi ma sai ya sake alwala wanda ya ci alade ba sai ya sake alwala saboda shi shi jasa ce ma fa inna hurij Allah ya kira shi rij saboda ka sai ka ce a ce me dalili sai ka ce na yi kiyasin sani a akan raƙumi kiyasul aula ce min babu aula wani ma rihinsa ba ta ba ta wari eh, wani ma shi take yi ma an ce sai ya sake alwala saboda haka nawaqidul wudu zai ruba qulatil ma'ala to shi yasa ka ba abin nan bane kuma wannan wajihi ne daga cikin a wajen shafi'iyya shafi'iyya a gurin su ahkam zamu shafi'i bai cika ta'dilul ahkam ba ba kamar Abu Hanifa ba abu hanifa shi ne yawanci yakan ce a ta ma'akulatul ma'ana sai kiyasi a kanta amma shafi'i galibi baya yadda da ta'lilul ahkam to wannan wajihi ne daga cikin mazhabar a duk da cewa akwai wani wajihi wanda ne mashuri a mazhabar a cewa idan mutum ya tabbatar da cewa hannunsa lafiya lafiya babu wani abu yana iya sa hannunsa cikin ruwan babu matsala suka ce saboda ƙarshen hadisin أي أن ننسب لي ورسام النجسة لي لأنك لأنه لا فإنه لا يدري أين باتت يده وأن يانون كنا إذن يا كبة تبدأ وأن لا فيها لا باسيا وين كيبا آه ابن تيمية عليه رحمة الله يعني ما جلنس ابن القيم عليه رحمة الله سوسنا جنن إلا با مغانا نجسة سوسنا جنن لأن الشيطان يبيت لبيتوتة الشيطان عليه على يده saboda shaidan zai iya kwana akan hannunsa mabitu shaitani ala yadi wannan shine zabi ibn taymiya alaihi rahmatullah kamar yadda yake cikin fatawa juz'i na 21 shafi na 44 haka na ibn al-qayyim a cikin tazibus sunan shima ya tafi akan wannan suka ce saboda shari'a ta umarci mutumin da ya tashi daga bacci ya shaƙa ruwa a hancinsa ya fashi kuma ta ce saboda shaidan yana kwana a kan karan hancinsa annabi yana cewa idan sai kaza a hadukun min naumihi falyastanshik bi min kharaihi Aminal ma, fa inda ya bito ala shumi." hadisi ne muttafaq alai shi ma hadisi Abu Huraira ne idan ɗayan ku ya tashi daga bacci to shakarwa a hancin sai face saboda shedan yana kwana akan karan hancinsa to saboda haka sai suka yi illar sai suka sai suka ce wannan shine dalilin wanke hannun sai suka ce wannan shi Ibn miya sai ce wannan shine dalilin wanke hannun sai fa innahu la yadri ayna batat yaduhu ba maganar da jasa ake ba bai sa a ina hannunsa ya kwana ba ya kwana a matsayin shimfiɗa ta shaidan to me yasa shaidan zai kwana a hannunsa zai kwana a kafarsa ba zai kwana a kan cikinsa ba me yasa zai kwana a kan hannunsa sai suka ce saboda hannu shi ne ita ce gabar da aka fi ayyuka da ita ita ta fi aiki a jikin ɗan adam ta fi wato aka fi ayyuka da ita ce mai sana'ar hannu eh, manomi da hannu yake eh, abin nan ah, direba da hannu yake ɗan kasuwa rabu ungo ba bayar duk da hannu yake eh, ko malami da hannu yake rubutu yake waye duk da hannu ake yi saboda ka hannu an fi mu'amala da shi wajen kas wajen neman abinci da sauransu za ka shaidan sai fi mubashara da wannan jariha za ka an fi ma yin laifuffuka da shi an fi laifuffuka da shi da zai yi tsara mutum da hannu zai tsara shi wanda zai harbe shi da hannu zai harbe shi wanda zai naushe shi da hannunsa zai naushe shi wanda zai shaƙe da hannu zai shaƙe ka an fi mu'amala da hannu wajen yin laifi da wa Allah to saboda ka shaidan yakan yi amfani da wannan hannun nasa saboda ya sa masa gubar saban Allah shi yasa ake ce mata jariha al-ijtirah shine al-iktisab wa ya'lamu ma jarahtum ay ma kasabtum fi an-nahar shi wannan shine abinda shi ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake gani to amma alal hakika wannan babu dalili a kansa hadisin abu huraira babu ambatan shaidan a ciki da ya ce hula ya jiri aina batat duhu an danganta abin ne zuwa ga hannu ba a danganta shi zuwa ga shaidan ba sauraka ka da shari'a ta yi ko dalilin da shari'a ta nuna shine rashin sanin ina hannun mutum ya kwana don haka an danganta dalilin cewa ya wanke hannunsa saboda bai san inda hannunsa ya kwana ba saka babu magana shaidan nan. za ka dan maganarsa ba bata zo ba shi kuma wancan hadisi na abu huraira cewa a shekwan ya bito ala kwansho mai ahadikum wannan abu ne da ba zai yi a san shi ba sai da nasi abu ne da zai tawakkafa ala nas in ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba ta na za ka sani ba ka sani ba dukkan muna muna kwantawa bacci mu tashi ba wanda ya taba jin cewa wai shedan yana kwana a kan karan hancin annabi shi kare zai iya wannan shi ne yace inna shaytana yajri min ibn adam majra dam yana gudana a jikin dan adam gudanar jini ba za ka san da wannan ba, in ba da wahayi ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ma wahayi ya iya faɗar irin waɗannan abubuwa irin waɗannan abubuwa ta tawaqqafu ala nusus suna da alaƙa ne da nassi sai abin da nassi ya zo da shi shi ake faɗa to nassi bai zo da cewa wanke hannun da za a yi kafin a sanya shi a cikin ruwa ba saboda shi ɗin ya kwana a kansa nassi bai zo da wannan ba haka ba zai yiwu a faɗe shi ta hanyar ishtihadi ba ah, wasu daga cikin malamai sun ce khaishum me yasa shaidan ya zabi ta ce saboda khaishum manfaz ne ila kal. mashiga ce zuwa zuciya saboda haka ita kuma zuciya nan ne santar juya komai na ɗan adam wanda ta nan ne shaidan yake wato fesa gubarsa ta wasu wasi wanda zai iya karkatar da mutum kuma da kan abin da yake daidai zuwa ga abin da ba shi da kyau ah, imamu sana'ani a cikin littafin al'udda ala sharhi al'umda ya tafi bisa ra'ayin Imam Malik na cewa wannan umarni ne ta'abbudi umarni ne ta'abbudi cewa ibada ce ba wai dole sai wato wai dan in ka fahimci cewa hannunka lafiya lafiya shikenan ba sai ka wanke ba a matsala ta shida shin idan ka wanke hannun sau daya ya isa ko sai ka yi sau uku tunda ya zo a cikin nassin hatta ya silaha salasa ko salasa sai ya wanke sau uku to mutumin da zai wanke sau ɗaya ko sau biyu ya isa wato kar hancin sa hannun ya tabbata kamar da muka yi bayani a tara sun baya cewa wannan matsala ba matsala ce ta haram ba ta cewa in ka sa hannun a ce ka aikata haram a'a ka yi makaruhi ma'ana ka bar Haddi. an fahimta to shin wannan hancin zai iya kawwa idan aka wanke hannun sau ɗaya ko sau biyu ba a yi sau uku ba to an samu nassi daga ko magana daga imamu shafi'i kamar yadda yake cikin Muktasar Ruwaiti, yake cewa shafi'i yake cewa fa in lam yabsilha illa marratan aw marratayn aw lam yabsilha aslan hina adkhalaha fi wudu'ihi faqad asa imamu shafi'i yake cewa idan mutum ya wanke sau ɗaya ko sau biyu ko kuma ma ya ki wankewa lokacin da zai sa shi a cikin abin abin abin alwalarsa ce to ya ya munana wato ya yi mummunan abu kenan a wajen imamu shafi'i tun da aka ce salasa marrat to sai ya wanke sau uku din kai ya wanke ƙasa da uku duk da cewa akwai nassi a cikin a cikin ruwayoyin bukhari na hadisin akwai marratai akwai sau biyu saboda haka kaga ashe ukun bai zama dole ba Imam Nawawi alaihi rahmatullah ya ya ya ya ya ya hararo iskali a cikin maganar imamansa wasu imamun nawawi shafi ne wanda maganar imamansa ce da ya ce in ya ki wankewa faƙar a sa'a ko ya wanke sau ɗaya ko wanke sau biyu to ya munana ana ya aikata abinda ba mai kyau ba to imamun nawawi ke cewa abinda yake mashuri a gurin imamu shafi'i da ashabihi na cewa sai an wanke sau uku sannan karaha karhancin ya tafi ya ce yana da iskari domin a mashhurar mazhab a gurin shafi'iya idan mutum ya tabbatar da cewa hannunsa babu komai ba dole sai ya wanke ba idan mutum ya tabbatar da cewa hannunsa babu wani abu ba dole sai ya wanke ba so dan menene anan zai ce wanki daya ka su su jumhur mafi yawan malamai su suna ganin cewa idan mutum ya ya tabbatar da cewa hannunsa babu komai a jiki wannan ba zai hana shi ya wanke hannunsa ɗaya zai iya sawa ko sai ya wanke hannunsa duka biyun sannan zai sa malamai sun yi saɓani kan kaifiyar yadda za a wanke hannu wasu su ce zai in ya karkato ya zuba a hannunsa to zai wanke hannun ne gaba ɗaya a tare ya sake karkatowa ya wanke a tare ya sake karkatowa ya wanke a tare wannan ruwayar ashab ce an malik ashab ya yi wannan ruwayar daga malik cewa kaga kenan karkata uku zai iya wanke hannun gaba ɗaya guda biyu amma a ruwayar ɗan kasin daga malik shi ne kowane hannu zai wanke shi shi kaɗai ya ɗebo ya karkato sai wanke hannun dama kuma karkato ya wanke hannun dama kuma karkato ya wanke hannun dama to amma akwai nassi kan wannan ma'ana akwai asar na aikin na ali wanda asar ne mashhur ibn Kuzaima ya kawo shi Dara Qutni ad-Darimi ya kawo shi da cewa ad-Darimi ya kashi a takeice amma Dara Qutni ya kawo shi da tsawon sa Bahawi a cikin Sharh Ma'ani al-Awsar ibn Khuzaima ibn Khuzaima ma babu yayi masa yace babu sifati ghasl al-yadayn qabla idkhalihima fil ina'i sifar wanke hannayen kafin a shigar da su a cikin abin abin nan sifar yadda za a wanke hannun to shine sai ya koro hadisi da sanadinsa daga khair yake cewa da kala aliyu na rahba aliyu ya shiga wani guri da ake kira rahba guri ne a kufa kamar dai kamar wani fili ne haka fili ne haka da mutane sukan zauna a lokaci su taro bayan ya gama sallar asuba faƙala li gudanar lahu sai sai na ali ce wa yaransa wani bawansa sai ce da shi ituni bi tahur ku kamo ruwan alwala faja al-gulamu bi ina'in fihi ma'un wa tasbin sai wannan yaro ya kawo ruwa a cikin wata wani koko ya kawo wani tire tare da shi abdulkhair yace wa nahnu julusun nanzuru ilayhi muna zaune muna kallon sa muga yadda zai yi da wannan ruwa fa a bi biya al-ina sai kama wannan kuku da hannunsa na dama fa akfa ala yadihi al-yusra sai ya zubo ruwan akan hannunsa na hagu thumma ghasala kaffaihi sai wanke hannayensa duka biyu an gane ya saura ka to kuma zai alwala to kuma zai sake abinda Sabu shafi'i majalan imamu shafi suke cewa in yayi ya ishe shi in yayi ya ishe shi in muka duba hadisin ali haka ya nuna da aka kawo masa yayi wannan wanke wasu uku sai aka ce fa mala afamahu fa madmada wastansha ba a ce ya sake wanke hannunsa ba daman wannan wanke hannun ai da zai yi alwalan ne shi yasa ai a cikin hadisin ma yake cewa wadu'ahu in aka masa ruwan alwalarsa daman ruwan alwalai ya soyi saboda haka sai ya zanto in wannan ya ya ya ya ishe shi wannan ya zo musarrahu bihi fi fi fi fi sunan ibn majah cikin sunan ibn majah an fita wannan ya fito karara hadisin jabir dan abdullah annabi yake cewa idza qama ahadukum minan nawmi fa arada an yatawadda فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فأراد أن يتوضأ idan ɗayanku ya tashi daga baccinsa ya so kuma zai yi alwala to kada ya shigar da hannunsa cikin abin alwalarsa har sai ya wanke shi wanke shi ta uku Hakanan nan a cikin al-musannaf riwayar sabit maula abdurrahman daga abu huraira nabi ce idza na ahadukum na'iman thumma kaza fa'aradar arada alwudu'a yayin da ɗayan ku yake bacci sannan ya farka yake nufin zai yi alwala fala yadha yadahu fil ina'i hatta yafsilaha salatan kada ya sanya hannunsa a cikin kwanon har ya wanke sau uku kaga nan ma ya ambaci alwala saboda haka shi wannan wankewar da shi da na alwala da abu ɗaya ne wannan ruwaya tana cikin sai muslim ta hanyar abdurrazzaq amma bai kawo lafazinsa ba imam muslim ya kawo isnadin amma ba lafazin duk da cewa ashab daga cikin malikiya shi ya tafi akan cewa wankin wannan daban yake na alwala kuma daban yake don haka shi wannan in ya tabbata hannunsa yana da ɗahara to baya buƙatar sai ya yi shi inda shi ashab yake faɗa kenan ba buƙatar sai ya yi ah, sannan shi kansa wankewar na alwala shi kansa wanke hannun in ka zo alwala ka wanke ka haka Ashirin yake cewa shi ma ba dole bane daman kana yi dai idan da najasar ka sa hannu a ciki kana kokarin ka kawar da ita to amma in ka tabbatar babu da ila yanzu ka fito ba daga wanka so da kake so zata kuma yi alwala so da yana ganin cewa babu bukatar sai kuma kai wannan wanke hannun hujjarsa shine hadisin arabi da yake cewa ta tawadda kama amaraka Allah Kayi alwala kamar yadda Allah ya umarce ka kayi alwala kamar yadda Allah ya umarce ka hadisin yana da wannan lafazin yana cikin sanan Abi Dawud hadisin Ubadah bin Samit takum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu an وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك saboda ka duk abin da Allah ya yi umar annabi ya umarni da shi to dai yake da abin da Allah ya yi umarni da shi saboda haka kama a kala ta goma cikin wannan hadisi idan muka duba za mu ga wannan hadisi yana magana ne a kan waɗanda suke alwala da ƙoƙo ko da kwano ko da wata ƙwarya da wani mazubi wanda yake buɗaɗɗe za a sa hannu a ciki a kwamfato ruwa a wanke daga baya kuma aka ana amfani da buta ko gora Hmm? aka daina amfani da ko kuma amfani da wancan ya zanto ba ko da yaushe ba ko ba ko ina ba har aka zo kuma ana amfani da famfo to shin wannan sunna ta in ka tashi daga bacci kada ka sa hannunka a cikin abun alwalarka tana nan ko ta shike nan shike nan mai ban kwana da ita da ba wani wanda yake wani tsoma hannu Sunan tana nan ko to idan abu ya zo ala sabab sunna ta tabbata saboda wani sababi sai sababin ya kau sunna za ta ci gaba da zama an gane ba za ce a cikin da yanzu abubuwa sun canza zamani ta gama aikin ta a ba amma dai kawai ai mun ce ibada ce duk shi kuma abin da aka ce ibada ce to kakka ce ai dalilin da yasa nake yi yanzu babu dalilin a'a ibada ce kake har yanzu kai bawa ne baka tashi daga matsayin ka na bawa ba saboda ka zaka wanki an fahimta kamar ram fil hajj ya yasa annabi ya sassarfa a dawafinsa na qudum lokacin da yazo zai yi umara ya yi sassarfa lokacin a zagayensa uku na farko haka da ya je sa a yi, shi ma inda ya zo duk tsakanin wannan alamai din sai ya yi ɗan sassarfa ai dalilin yin haka saboda lokacin da sahabbai suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi umara kafirai sun zagaye su ƙurayshawa suna kallon su sun ciki ta musu dariya ta cewa zazzabi da masassara ta madina duk ta cinye su tara da ke kun ga yadda suke tafiya laƙaƙe laƙaƙe su shi annabi ce su yi sassarfa a gane cewa har yanzu da ƙarfinsu saboda haka suka yi sassarfar a lokacin agadis kowa da ya fara ya ginu na biyu shafi na sha tara saboda haka ita sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamata yi idan ta tabbata duk musulmi ya karɓe ta hannu biyu kuma ya buɗe mata zuciyarsa ya buɗe zuciyarsa kawai ya karɓe ta da yalwatacciyar zuciya kuma ya guji ƙoƙarin kawo wasu shubuhohi don ya ga ya daƙi da sunna kare rika cewa to ai yanzu ga kaza yanzu kuma an samu kaza yanzu an samu kaza kamar sunnar asuwaki a zauna faɗin falala aswaki ce kai da Allah yanzu an wuce nan yanzu burush ake amfani da shi da makilin da waye da waye saboda ka ya daƙile wannan sunnar da maganar burush to mutum ya guji haka Shefa yasa za mu ga yadda abu huraira da abdullahi dan umar suka taka ma waɗannan mutanen birki duk da cewa ba, ba, ba, ba wata alamar da ta nuna cewa mutanen sun yi wannan maganar ne don su don su tura sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su tunkuɗe ta a'a tana yi wa wani iskali ne a tare da su wani abu ne da ya rikitar da su suke so su ji hukuncin sa to amma waɗannan bayan Allah sahabbai Abu Huraira da Abdullahi dan Umar ba su ba da ƙofa ba domin in ku kuna yi da kyakkyawan niyya za a samu wasu da za su shigo da munan niyya su ma su riƙa yin abin da suka kuna yi shi yasa lokacin da kamar yadda nawawi nawawi a cikin bustanul arifi littafin sa bustanul arifi shafi na sha bakwai ya kawo cewa wani mutum wani mutum an karanta masa wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ce annabi ya ce fa innahu la yajri aina batat yadu yana ji sai ya ce shi ya san inda hannunsa yake kwana saboda haka kamar yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam raddi ya shi ya san hannunsa inda yake kwana saboda haka a daina karanta masa wannan suka ce sai bacci ya tashi sai ya ga hannun shi ya shige duburarsa da kyar aka ciro bai amma iya ciro hannun ba sai da ya tuba ya yi nadama ya kuka sannan hannun ya fito to Allah yana iya jarrabar jarrabar mutum da irin wannan irin wannan kisoshin suna da yawa suna da yawa a ko wanda ya ji hadisin musarra na abu huraira kawai saboda tsabar izgili sai ce abu huraira ma da bai san fi kyau ba inda nan wani maciji aka ga wani maciji kawai ya sadi. shi kenan ya rasa ransa da wanda shi kuma ya ji ana karanta cewa annal mala'ikata da ta zawo a jina hata hali talibin ilmi ridan bi yasa mala'iku suna shimfiɗa fukafukansu ga ɗalibin ilimi in ya fita neman ilimi saboda su nuna su da abin da yake nema na ilimi sai kawai yayi takalmin kusa wai tun da dai haka shi zai zai tattaka shi yana sawa ƙafafuwansa suka shanye daga lokacin bai ƙara motsa ƙafarsa ba saboda ka daina yi wa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam izgiri sai Allah ya jarrabu da mutum da wani abin da zai fi ƙarfinsa an ce lokaci yayi Ah, mun kawo ƙarshen shi wannan hadisi sai hadisi na gaba insha Allah wanda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi